من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة 25 رمضان hijira ta uku, daidai da 26 ga watan hudu shekara ta 2022 za mu yi kokarin karasa tafsirin suratul sajida a yau daga aya ta goma insha Allah karatunmu yana dauke da bayani akan makomar mutum a ranar tashin kiyama za mu sake karanta aya ta goma wa qalu a iza dalalna وإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد وقالوا أجزا ضللنا في الأرض كافرين شيوا ashe idan muka bace a cikin ƙasa a ina lafi halkin jadidin ashe mu za zama cikin wata sabuwar halitta bayan mun mutu a kasuso mu masu duddige jikunan mu sun narke sun zama kasa za a sake tada mu a wata sabuwar halitta shine Allah ya ce bal hum bi liqa'i rabbihim bal hum bi liqa'i rabbihim kafirin bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun wato su masu kafircewa ne game da haduwarsu da Allah tabaraka wata'ala kafirai ba su yadda da cewar za a tada su a bayan mutuwarsu za su hadu da Allah ba sai Allah madaukaki ya ce wal yatawaffakum malakul maut alladhi wakila bikum thumma ila rabbikum turja'un wal yatawaffakum malakul maut Allah ya ce ka gaya musu cewa mala'ikan mutuwa shi zai karbi rayukanku allazi wakila bikum wanda aka wakilta shi gare ku summa ila kun turja'un sannan ga Allah ma mahalicin ku ake mayar da ku wato idan ka dubi za ka ga Allah tabaraka wa ta'ala ya jingina mutuwa ga abubuwa guda uku ya jingina mutuwa ga abubuwa guda uku na farko kaga anan ya jingina mutuwa ga mala'ikan mutuwa ya tawaffakum malakul mautin ladhi wukila bikum amma za ka samu a wurare kamar goma a cikin alkur'ani inda allah madaukaki ya jingina mutuwa makansa wato cewar shi yake karban rai maimakon a danganta karban rai ga mala'ika sai danganta makansa wannan ya fi yawa a cikin alkur'ani ya fi yawa za ka sami shi a wurare goma akwai a suratul baqara aya ta 28 kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa hayakum Sun thumma yumitukum kaga yana magana ne da shi kansa da can matattu ne ku sai Allah ya raya ku Sun thumma yumitukum sannan zai kashe ku kaga yana gwada cewa shi yake rayawa shi yake kashewa Sun mai ilayhi turja'un haka nan suratul baqara aya ta 258 ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يهيي ويميت annabi ibrahim ya yi jayayya da wani mai mulki a zamanin shi shi ne nimrod annabi ibrahim ya ce allah na shi yake rayawa shi yake kashewa kaga kenan allah shi yake karɓar rai allah shi yake bayarwa kala sai wannan kangararren mai mulki ya ce ana uhuyi wa umitu ni ma ina rayawa ina kashewa wannan ayar dai tana tabbatar mana allah ya jingina rayarwa da kashewa mazakinsa wato aikin sa haka na suratu ali imran aya ta 156 wallahu yuhyi wa yumitu wallahu bima ta'maluna basir Allah shi yake rayawa Allah shi yake kashewa kuma Allah mai ganin abin da kuke aikatawa suratul a'raf aya ta 158 qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يهوي ويميت الله يتيما النبي محمد ka gaya musu ya ku mutane ni manzo ne na Allah zuwa gare ku baki ɗayan ku waye wanda ya aiko ni allazi lahu mulku samawati wal ardi shine wanda mulkin sama da kasa yake hannunsa la ilaha babu abin da ke cancantar abauta maface shi yi wa yumiitu shi yake rayawa kuma shi yake kashewa a suratul tauba aya ta 116 inna allaha lahu mulku samawati wal Yuhu yi wa yumiitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir a suratul yunus aya ta 56 huwa yi wa yumiitu Allah shi yake rayawa kuma Allah shi yake kashewa wa ilahi turja'una gare shi ake mai da ku a suratul mu'minuna 80 wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu Allah shi yake rayawa Allah shi yake kashewa wala hu ikhtilaful layli wan nahar a ta 68 da shi da suratul mu'minun suna kamanni sai dai karshen aya fa amran fa inna a suratul dukan aya ta takwas la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu wa huwa yace rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin sannan suratul hadid wanda shine na karshe aya ta goma kenan yace sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wato za ka samu gurare guda goma a cikin alkur'ani allah yana tabbatar da rayarwa da kashewa aikinsa ne wake rayawa wake kashewa allah ne saboda ka yana cewa huwa yuhuyi wa yumitu za ka samu ya maimaita wannan wurare daban-daban a cikin alkur'ani to amma anan abinda allah ya ce mana ya tawaffakum malakul Mauti. mala'ikan mutuwa shi zai karbi ranku a ba fahahuna ila malakin maut a nan muna fahimtar cewa mala'ikan mutuwa sunan shi kenan a cikin alkur'ani malakul mauti don haka kiran sama a zara'ilu bai da asali a sunnar manzon Allah ka kira shi a zara'ilu nan bai da asali malaman masana hadisi da yawa sun yi mana ishara da haka kamar ibnu kasir a littafin albidayat wa nihaya فجبريل عليه السلام يحصل به بما ينزل به الهدى ميكائيل يحصل بما هو موكل به الرزق إسرافيل يحمل يحصل به هو موكل به النصر والجزاء وأما ملك الموت ملائكة متوافى waɗancan mala'iku duk an samu sunayensu jibril mika'il israfil amma mala'ikan mutuwa فليس bi musarrahin في fil الله ذكر عينه kira ainihin sunansa a cikin alqur'ani ba sai dai yace malakul ya fara ana mala'ikan mutuwa kaga aikin sa kawai aka aka siffanta mana ba a gaya mana sunan shi ba wannan baya hana yana da suna yana da suna amma Allah bai yi nufin ya sanar da mu ba Allah bai yi nufin ya sanar da mu ba an samu a cikin hadisai shine ibnu kasir ce wala fil ahadith shi'a hadisan da aka samu ba ingantattu ne wa qad jaa tasmiyatuhu fi ba'd al athar bi afra'il a ce mar isra'il da inda ka samu wannan babu wata hujja ingantacciya daga manzon Allah ko ta ayar alqur'ani haka na al-imam sindi al-imam sindi masalan hadisi yace lam yarid fi tafi hadithun marfu babu hadisi da aka jingina shi ga manzon Allah wanda ya tabbatar da sunan Isra'ilu ko Azra'il haka nan Albani a littafin takrijul fahawiya littafin fahawiya akwai wanda ya masa takrij shafi na 84 wa amma tasmiyatuhu bi Azra'il kama huwa sha'i'u bainan duk duniya ta san shi da sunan azra'ilu mala'ikan mutuwa fala asla lahu amma kuma sunan bashi da asali wa inna ma huwa min al Ba shi da wata hujja ta ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah an dauko shi ne daga tatsuniyar banu isra'ila me asalin sunan azra'il daga tatsuniyar yahudawa haka nan ka dubi ahkamu janaiz shafi na 156 nan ma yace amma tasmiyatuhu bi azra'il fa mimma la asla lahu khilafan lima huwa mashhurun inda an-nas mutane sun saba su ji an ce ai azra'ilu shine mala'ikan mutuwa wala allahu min al-isra'iliyat haka zaka gani a al-mawsu'atu fikiyyah al-kuwaitiyyah mujallal na 39 shafi na 9 da minahul jalil mujallal na shafi na 476 da sharh muntaha al-iradat a mujallar na uku shafi na 386 al'usaimin a littafansa guda biyu akwai majmu'u fatawa wa rasaili mujallar na uku shafi na 161 malakul maut shine Allah ya kira sunan mala'ikan mutuwa a cikin alkur'ani kamar yadda ya zo cikin wannan aya in zaka kira mala'ikan mutuwa ka kira shi da Malakun maut yanda Allah ya kira shi idan baka kira shi da wannan sunan ba mutum ya iya laifi a wajen Allah saboda ya ce akwai shahara kan ga sunar azra'ilu lakin nahu lam sai inna ma warada hadha fi afarin isra'iliyya la tujibu an nu'mina bi hadha al-ism bai ma kamata mu gaskanta wannan sunan azra'ilu ba haka nan a littafin sa sharhul mumti' mujallal fi shafi na 426 yace malakul mauti la yusamma azra'ilu kar mu kira shi azra'ilu kada mu kira mala'ikan mutuwa da sunan azra'ilu bai kamata ba me dalili li'annahu lam yasbut anir rasuli bai tabbata daga manzon Allah ba wa hada min al-umur al-ghaibiyya allati yatawaqqafu isbatuha wa nafyuha ala ma warada bihi shar idan aka ce abu ya shafi gaibi to wannan abin dole ne ka samu hujjata daga alkur'ani ko daga hadisin manzon Allah mala'ika al'amari ne na gaibi ba ma ganin mala'ika ba wani abu da muka sani game da mala'ika sai abin da Allah ya sanar da mu to sai zama Allah bai sanar da mu komai game da mala'ikan mutuwa ba bai sanar da mu sunan shi ba kai manzon Allah har ya bar duniya bai gaya mana sunan shi ba yanzu idan ka ba shi suna to kaga dole sai ka samar da hujja ga Allah a ranar kiyama saboda kayi shishigi ma al'amarin gaibi summa inna malakal maut lahu a'wan wannan na biyu kenan na uku Allah yana jingina mutuwa ga mala'iku kaga Allah ya jingina mutuwa karban rai mazatinsa ya jingina karban rai ga mala'ika mutuwa sannan kuma Allah ya jingina karban rai ga mala'iku wannan haka ka gani a cikin alkur'ani kashi uku wani wurin kaga an ce Allah shi yake rayawa Allah shi yake kashewa na biyu fa a ce maka mala'ikan mutuwa shi yake karɓar rai na uku fa mala'iku suna karɓar rai to shi ne al-usaimin al-littafin sharhul mumti ya ce ina malakal mauti lahu a'awa mala'ikan mutuwa yana da mataimaka yu'inu nahu ala ikhrajir ruhi min al-jasad suna taimakawa wannan mala'ikan mutuwa din ta wajen fitar da rai daga jiki hatta yusilu ilal hulqum har sai sun tattaro rai din sun kawo rai daidai makoshi sai sun kawo shi daidai makogoro fa idza awsaluha ilal hulqum idan waɗancan mala'iku sun haɗa rai din sun matso rai sun tattara ta ya zamanto rai ya tsaya a daidai makogoro kababa ha malakul mautu sai shi mala'ikan mutuwan ya karɓi rai din to kaga ba shi kadai ya tattare daga jiki ba akwai masu taimakon shi to nan ya za mu yi mu haɗa waɗannan abubuwa guda uku da farko Allah ya jingina karɓan rai mazatinsa ya jingina karɓan rai ga mala'ikan mutuwa ya jingina karɓan rai ga wasu mala'i shi al-sami ne ce qad abafa Allah ta'ala al-wafata ila nafsihi ba shakka Allah ya jingina karɓan rai makansa wa ila rusulihi da kuma manzanninsa wa ila malakin wahidin kuma ya jingina karɓan rai ga mala'ika ɗaya misali a suratu zuma aya ta 42 Allah madaukake ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allahu an anfusa hina mautiha Allah shi yake karban rayuka a lokacin mutuwansu kaga yace yana karba kaga ya gwada shi da kansa yake karban rayuka a lokacin mutuwa والتي لم تمن في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت رايuka kashi biyu ne idan mutum yazo ya kwanta zai yi bacci baccin sa din nan dan dan uwan mutuwa ne don haka yasa ake cewa annawmu aqul mauti. bacci dan uwan mutuwa ne to idan ka kwanta baccin nan Allah yana karban ranka wanda shi ma yazo mutuwa Allah yana karban ranka fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wancan da mutuwarsa ce ta yi Allah ba zai sako rai din ba sai ya rike ran ran ba zai dawo ba wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma amma wannan kuma da barci ne ya kama shi Allah ya karbi ransa to zai sako mishi rai din a lokacin farkawa Allah zai kare shi domin lokacin mutuwarsa bai yi ba ina fi zalika la ayati liqaumin yatafakkaru kaga a wannan aya ta suratu zumar Allah ya jingina karban rai makansa Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wa abafaha ila malikin wahidan amma a yanzu a surar da muke karantawa suratul sajda aya ta 11 Allah madaukake ya ce kul yatawaffakum malakul maut yatawaffakum yanzu ka dubi wancan aya ta suratul zumar Allahu yatawaffal anfusa a wannan fa kul yatawaffakum malakul maut sai ka dauka samato waye asali mai karban rai Allah ne koko mala'ika sannan kuma gashi an jingina ga mala'iku da yawa a suratul an'am aya ta 61 hatta idza jaa al-maut tawaffat rusuluna tawaffat rusuluna wa hum la yufarriqun idan lokacin mutuwa yayi mu za su karbi ransa mu za su karbi ransa kaga ba ɗaya ba kenan idan aka ce rusuluna yana nuna mala'ikun da suke karban rai suna da yawa haka nan a suratul nahli aya ta 28 nan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewar mai karɓar rai ɗin ba mala'ika ɗaya ta allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim waɗanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu kaga ba a ce mala'ika ɗaya ba fa'alƙawus salama makunna na amalin su'in bala inna Allah alimun bi makuntun ta'amalu to kaga kenan zaka gani kashi uku ne a cikin alkur'ani a wani waje Allah yana danganta karban rai ma kansa a wani wuri ya danganta karban rai ga mala'ika a wani wuri ya danganta karban rai ga mala'iku da yawa wala mu'araba bain hadhihi al-ayati duka ayoyin nan babu ayar da take karo da juna da farko abafa Allahu ila nafsihi me yasa Allah yace shi yake karban rai li'annahu waqi'un bi amrihi domin idan Allah bai ba da umarni ba ba mala'ikan da zai iya karbar rai kaga sai da umarnin Allah madaukaki kafin nan mala'iku suke samun damar karɓar rayuka wa adafahu ila mala'ika wani gurin Allah ya jingina karɓar rayuka ga mala'iku me yasa li'annahum awanun li malakin maut masu taimakon mala'ikan mutuwa ne wanda ya nuna cewar asali aikin mala'ika ɗaya ne shi yasa aka jingina karban rai ga malakul maut da huwa da tawalla qabbaha min badal asali aikin mala'ikan mutuwa shine karbi rai to amma yana da masu taimako waɗannan masu taimakon bayaninsu ya zo ta hadisin manzon Allah kamar yadda Alƙur'ani ya nuna haka nan hadisin annabi ya tabbatar ya zo cikin hadisin albara'u bin azib wanda hadisin yana da tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mumini ya zo mutuwa ana aiko mar albishir Allah ka samu dace da wannan siffa idan mumini ya zo mutuwa yana samun bishara Inna إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من Allah ya ce shi مؤمني a lokacin fuskantar lahira da kuma ba ma duniya baya yaushe ne ake ba ma duniya baya lokacin da asali ya ƙari wa iqbalun min al lokacin tinkarar lahira nazala idan mala'ikatun min as-sama manzo Allah ce Allah yana saukar da wasu mala'iku daga sama bidul wujuhi fuskokinsu suna haske ka anna wujuhahum shamsu kai ta ce hasken da fuskokinsu suke yi ya kai na hasken rana hasken fuskokinsu ya kai na rana amma wannan ga mumini kenan idan Allah ya turo mala'iku su karbi ran mumini waɗannan mala'iku suna da kyakkyawan siffa kuma za ka samu har wani ma yana iya ba da labari ya ce nifar na ga wasu farare ga su sun zo sau da yawa ana samu masu iya buɗe baki su bayyana siffar waɗannan mala'iku yana tabbata babu shakka mazan Allah ya ce to Allah yana turo waɗannan mala'iku suna da fuskoki farare ma'ahum kafanun min afanil janna suna tare da likafanin aljanna likafani daga aljanna yadda ka san mu mutane muka yi wa gawar likafani jikinsa to su kuma mala'iku suna zuwa da likafani na sakaransa rai na mamaci yana da nashi likafani wa hanutun sannan akwai turare min hanutul janna shi ma daga gidan aljanna hatta yajlisu minhum maddal basri waɗannan mala'iku idan sun taho za su tsai za su zauna nesa da shi wannan majinyaci wanda za a karɓi ransa nesa da shi wato ba a kusa ba tun mai yaji umalakul mauti alaihi salam wannan mala'ikan babban su mala'ikan mutuwa zai taho hatta ya jilisa inda ra'sihi zai zauna a daidai kan wanda zai karɓi ransa idan ya zauna a daidai kansa fa ya kudu sai ya rika cewa ayyatu hannasu ba. ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ya ke rai mai tsarki ki fito zuwa ga samun gafaran Allah ki fito zuwa ga samun yardan Allah to kaga kenan da rarrashi ana rarrashin wannan rai kafin nan rai din zai rika fitowa har dai wannan mala'ika ya samu karbansa hadisin yana sahihul jami' sagir hadisi na 1676 Allah ya riga ya tsara komai babu shakka Allah shine mai rayawa Allah shine mai kashewa Allah shi yake ba da izinin a karbi rai kafin mala'ika ya iya karbansa amma ba wai da aka ce Allah ke rayawa Allah ke kashewa Allah da kansa yake aikin ba ya riga ya wakilta kaga shi yasa Allah madaukake faɗa mana anan ya tawaffakul malakul mauti allazi wukila bikum Allah ya wakilta mala'ikan da zai karɓi rai a madadinsa. Wannan mala'ika baya kuskure, baya latti ko da na sakan guda ne, saboda ka yi sa Allah mazaukake cewa hun layu farrito har abada waɗannan mala'iku waɗanda suke zuwa karɓar rai ba a tsere musu saboda idan Allah ya karɓi rai a daidai wannan lokaci za su karɓi wannan rai babu abin da zai hana su karɓan wannan rai saboda Allah ya ba su dama haka to sai ya ce wa tara idil mujrimuna nakisu wa tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو ترى إذا المجرمون دا كاغني الله كيغاو النبي صلى الله عليه وسلم يشي دا كاغني إذا المجرمون لوكتنا مسؤولي بي naki su ru'usiyin suke sun koyar da kawunansu an tashi a filin hisabi gaba daya mai laifi ya san ya tashi da laifi saboda aka ba abinda zai banda sun koyar da kai inda rabbihim a gaban Allah me yasa masu laifi suke sun koyar da kawuna min zulli saboda kaskanci da kunya da nadama ga kaskanci ga kunya ga nadama rabbana ya Allah absarna yanzu mun ga taro da aka yi wato suna gaya ma Allah absarna al-hashr wa sami'na qawlar rasul a yanzu mun ga taro na kiyama kuma mun ji maganar manzo da ya taho ya mana wa'azi a da mun tabbata mun yi kuskure farji'ina kamai da mu duniya na'mal salihan mu yi aikin kwarai inna muqinuna a yanzu mun tabbatar da gaskiya muna da yaqini a yanzu masu laifi suna cewa Allah a dawo da su duniya kar aikin su wato akwai rana ta kama ita ce ranar tashin kiyama alkaribin a suratul araf aya ta hamsin da uku nan ma Allah ya ce ya yawma yati ta'wiluhu yaqulu allazina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbil bil haqqi kaga a kiyama duk me zai fita ya tabbatar da wa'azi da aka faɗa gaskiya ne ya tabbatar da abin da manzanni suke faɗi gaskiya ne fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra allazi kunna na'mal suna ce ma Allah ta ko da damar a sake mai da mu duniya mai mai wani aiki na daban Allah ya ce a kad khasiru an tusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun a surat maryam aya asmi' wa Allah ta a ranar mai laifi zai tashi a gaban Allah ba wanda ya fi shi ji ba wanda ya fi shi gani masu laifi za su tashi suna ji suna gani suna da basira lakin zalimuna yawma fi dalalin mubin amma a yau a duniya fa kaga zalimai suna cikin dimuwa sun bace amma a lahira za su tashi da basira za su tashi suna gani saboda ka ba abin da ke tare da su banda dama Ni Allah ya ce gaba ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول لأملأن من الجنة ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها الله يشهد ce da mun نري da da Allah ya ba mu kowane dan adam shiriyarsa saboda haka ba za a samu mai laifi ba duk duniya kowa ka gani musulmi ne Allah ya ce inda mun so da mun yi haka bai fi karfin Allah ba walakin sai ya ce Allah ya ce sai dai kuma hakkal kaulu minni akwai wata kalma da ta riga ta tabbata na riga na yi alkawari shi ko Allah bai saba alkawari na riga na yi alkawari la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in sai na cika wutar jahannama da mutane da kuma aljanu baki daya Allah ka saba mu gani Allah ya riga ya yi alkawari ba wai shiryar da dan adam abu ne mai wuya ga Allah ba yana iyawa amma ya riga ya alkawari wuta sai ta samu rabo na mutane da aljanu to kaga kenan dole wani sai ya bace dole a samu batattu waɗanda za su shiga wannan wuta ne. wato wannan kalma da Allah ya ce ya riga ya faɗe ta haƙƙal ƙaulu minni ita ce kalmar da Allah ya faɗa a lokacin da ya magana da Iblis wanda labarinsa ya zo a suratun sad aya ta 85 lokacin da Allah ya la'anci Iblis sai ya ce masa qala fal haqqu wal haqqa aqul la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in wannan wannan ita ce kalmar da Allah ya alkawari da daddiya tun lokacin da ya la'anci iblis ya wannan alkawari Allah madaukaki ya ce fal haqqu wal aqul wannan akwai malaman da ke ganin rantsuwa ce wato Allah yana rantsuwa da gaskiya kuma gaskiya shi ce sannan akwai waɗanda suke ganin gaskiya nake faɗi kuma gaskiyar ta wace to don haka yasa daukan shi a matsayin rantsuwa yafi wato Allah ya yi rantsuwa ne sai ya cika wutar jahannama ya ce mimman tabi aka duk wanda ya bi ka minhum ajma'in daga cikin mutane da kuma aljanu gaba ɗayansu a suratul nahl aya ta tara Allah madaukake ya ce wa alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir sai ce walau sha'a lahadakum ajma'in da Allah ya so da ya shirya da ku dukkan ku baki daya kun ga alkur'ani ya ba mu amsa kowace tambaya saboda haka da kaga mutane sun bace wannan kaddaran Allah ne ba sun fi karfin Allah bane mai Allah mu dauke ce a gaba فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا أخذنا ذكيناكم وذوقوا عذاب الكلد بما كنتم تعملون إذا أكسك ما صلحي أو تا الله مدوك تينا تشمس فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا سيف تنتنا عذابا saboda kun yi wasi kun yi wasi game da haɗu gaskanta haɗuwarku da wannan rana kun yi wasi da shi bima nasitum liqa yawmikum taraktumul iman bihi fid dunya kun ji ku yi imani da cewar akwai ranar da za a haɗu da Allah akwai ranar shitabi inna nasinakum saboda ka mu ma mun bar ku yanda kuka bar imanin haka nan muka bar ku a cikin azaba wa azabar azabal khuldi bima kuntum ta'malun sai ku dandana azabar dawwama saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya kalma ta annisiyanu ta zo da ma'ana kashi biyu amma duk inda aka same ta ana jingina ta ga Allah to ba ba a ɗaukanta bi ma'ana biddi zikiri wal ibri ba a ɗaukanta a matsayin mantuwa saboda ba a danganta mantuwa ga Allah tabaraka ta'ala kalmar annisyan ta zo da ma'anan attarku shine bari wannan ya zo cikin tafsiri da ya gabata fa lizalika fa inna ma'anahu kuna anan Allah madaukaki da yake fazuku bima nasitum liƙa a yaumikum haza sai ku ɗanɗana azaba bima nasitum karkace saboda kun manta a'a saboda kun yi watsi bima taraktum yana zuwa da ma'anan mantuwa ɗin annisiyan kuma takan zo da ma'anar attarku amma idan har aka same ta an jingina ta ga Allah to ba ma'anan mantuwa ne, saboda Allah baya mantuwa Allah tabaraka wa ta'ala baya mantuwa zaka ga misalansa a cikin alqur'ani kamar suratul a'raf aya ta 51 Allah tabaraka wa ta'ala yace alladhina takazu dinahum lahwan wa la'iba wa garratuhum alhayatud dunya waɗanda suka dauki addinin su abin wasa rayuwar duniya ta rude su falyawma nansahum kama nasu liqa a yawmihim hadha a yau za mu yi watsi da su karkace za mu manta su falyawma nansahum a yau za mu yi watsi da su kama na su a yau muhim haza kamar yadda suka yi watsi da wannan rana domin duk wanda bai yi watsi da ranar tashin kiyama ba to ba zai asara a wannan ranar ba wa makanu bi na yajhadu wannan shine abinda akasar malaman tafsiri suke rinjayarwa kuma shi yafi dacewa da aqida kada ka fassara annisiyanu da mantuwa idan an jingina kalmar ga Allah tabaraka wata'ala saboda Allah baya mantuwa saboda Allah tabaraka wata'ala baya mantuwa wannan ya zo cikin alqur'ani kuma zaka ga bayanin a tafsirin al-Imam tabari na suratul a'raf da muka karanta da zadul masir na ibn al-jawzi lisanul arab kalma ta an-nisyan haka na muhtarus sihah al-Imam qurtubi yace akwai ayat da Allah ke cewa wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahun kar ku zama kamar waɗanda suka yi ne kaga za ka ce sun manta Allah to in ka ce sun manta Allah me za ka ce fa'ansahun sai Allah ya manta su la kaga ta an danganta mantuwa ga Allah kuskure ne wala takunu na nasullaha kar ku zama kamar waɗanda suka yi watsi da Allah fa'ansahun sai Allah ya yi watsi da su ai Allah yana watsi da halitta ba bai san da ita ba ya sani amma sai watsi da ita ta gefen rahamarsa sun yi watsi da Allah ta wajen ibada sai Allah ya watsi da su ta wajen rahama amma ba za a ce sun manta Allah sai Allah ya manta su wannan kuskure ne dan tabbas qur'ani qarara ya tabbatar mana Allah baya mantuwa wala takunu kallazina taraku ada'a haqqallahi alladhi awjabahu alaihim kar ku zama kamar mutanen da Allah ya ɗora musu wata farilla sai suka yi watsi da wannan farilla fa'ansahun allahu huzu da an min alkhairati idan mutum ya yi watsi da umarnin allah to sai allah ya sa shi ɗin ya yi watsi da rahamar da allah zai iya bashi a ranar kiyama mutum da kansa zai hana ma kanshi rahamar allah so akwai kalmomin da suka zo a cikin alkur'ani a tauhidi akwai haɗari musamman ga mutumin da ke fassara alkur'ani akwai hadari ga ire-iren waɗannan ayoyi sai mutum ya kiyaye harshensa saboda in baka kiyaye harshe ba za ka iya danganta wani abu ga Allah alhali kuma laifi ne kai kuma kana ganin ba damuwa ba ce wannan ya zo cikin littafin tauhidi kamar ma'arijul qabul mujalla na farko shafi na saba'in da shida. واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة akwai kalmomi suna nan da yawa waɗanda Allah ya kawo su a cikin alkur'ani kamar misali inda yake magana a suratul nisa'i aya ta 142 game da munafikai innal munafiqina yukhadi'una Allah munafikai suna yaudaran Allah to sai Allah ya ce wa huwa khadi'uhum ya zaka fassara saka ce to shi ma zai yaudare su a kaka ta subhanallah yaudara ba ta dace da Allah ba wa huwa khadi'uhum zai mai da yaudara gare su to a suratul nisa'i kuma aya ta 54 sai ce wa makaru wa makara Allah sun yi makirci me zaka ce gaba sai ka ce Allah yayi makirci subhanallah subhanallah bai ba sun yi makirci Allah ya mai da makirci gare su saboda kalmar makirci bai kamata a siffanta ta a dauke ta a matsayin siffar Allah ba a suratu tauba aya ta 62 almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum sun manta Allah sai a ce Allah sai ya manta su ba haka bane yana kama da ayat da muka karanta a nan sun yi watsi da Allah sai Allah ya watsi da su innal na humul fasiqun a suratul baqara aya ta 14 wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un idan munafikai sun koma ga kafirai yan uwansu sai su rika cewa ai izgilanci muke yi da su ai da kuka mu da musulmai izgilanci muke musu sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim ya zaka fassara sai ka ce Allah zai izgili gare su la Allah zai mai da izgilancin nan a kansu so abinda malaman suna suke ce mana duk waɗannan kalmomi an zo da su ne ala sabilil jaza'i wal adli wal idan aka ce wa makaru wa makarar Allah sun yi makirci Allah ya saka musu da makirci wato duk sa'ilin da zaka fassara he ka kawo kalmar aljaza'u in ka sa kalma ta aljaza'u shikenan zaka ga mutum ya kubuta القرآن مكان الله شيء باب شكا أقوي حتري دوم تمين كارن تاشي دولة سومن كيا يكا إدو توهيدي سبب ذكر مويلة كيا وجمع الله الله يبام الله دان أبينا مكداشي رفضان سديدي إنما يؤمن بآياتنا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنما يؤمن بآياتنا وذن سكي إيماني دا آيو يمو الذين إذا ذكروا بها وذن سكي إيماني دا آيو يمو كوي سنة وذن إذا أنتنا تدسوا دا آيو يم القرآن خروا سجدا سيسفات في سجودا wa sabbahu bihamdi rabbihim kuma su yi tasbihi suna godiya ga Allah wannan ya nuna idan mutum yayi sujuda sujudat sujudu tilawa ga abin da zai faɗa nassin alqur'ani idan kana karanta alqur'ani sai ka izo wajen sujuda kamar wannan aya idan ka karanta ta ya kamata ka yi sujuda amma ba dole bane akasarin malaman sunna sun tabbatar da wannan ko a sallah ko a tilawa sujudat tilawa ba dole ba ne fahimtar akasar malaman sunna kenan idan ka yi sujudu tilawa me za ka faɗa ga abin da Allah ya karantar da mu kharru sujadan sai ne sabbahu bihamdi rabbihim yaya ake tasbihi bihamdillah subhanallahi wa bihamdihi shikenan in kai sujudu tilawa wannan shine zikirin ka akwai nau'ukan zikiri da aka samu duk wani zikiri da ake a sujuda idan mutum ya sujudu tilawa ba laifi bane amma wannan shine kai tsaye abinda Allah da kansa ya faɗa saboda ka wannan zikiri shine number one don mutumin da ya sujudu tilawa abinda ya kamata ya subhanallahi wa bihamdihi Allah madaukake ya ce wa hum la yastakbiruna kuma ba sa girman kai to galibin malaman sunna sun ce sujudu tilawa ba dole bane amma in ka dubi ayan nan da muka karanta ayat tana nuna cewar sujudar tilawa yana da muhimmanci sujudu tilawa tana da muhimmanci ka dubi yanda Allah ya fara magana da innama innama ana cewa lil hasri kamar ana cewa ai babu musulmi sai mai yin sujudu tilawa innama yu'minu bi ayatina waye wanda ya imani da ayoyin Allah su waye suka yi imani da ayoyin Allah allazina idza dhukiru biha kharru sujada su ne kadai waɗanda idan an karantar da su alkur'ani sai su faɗi su sujuda su kaga ayat tana nuna muhimmancin sujudu tilawa har ma tana nuna wanda baya sujudu tilawa bai ma yi imani da ayoyin Allah ba zahiri wannan abin da ya nuna kenan bare kuma a ƙarshe Allah ya ce wa hum la yastakbirun saboda ka ibnu taymiya sai ce shi a ganin sa gaskiya sujudu tilawa dole ne saboda wannan aya ka dubi yadda ayar ta zo da magana mai tsanani innama yu'minu bi ayatina kamar ana nuna duk wanda bai haka ba bai imani da ayoyin Allah ba innama yu'minu bi ayatina waɗanda suka yi imani da ayoyin mu kawai sai yace allazina idza zukiru biha kharru sujadan sune waɗanda idan an tunatar da su da alqur'ani suna faduwa suna sujuda wa sabbahu bihamdi rabbihim hum la yastakbirun ya ce kattana za'an nasu fi wujubi sujudi tilawa babu shakka an samu sabanin fahimta tun daga zamanin farko shin sujuda tilawa idan mutum yana karanta alkur'ani ko a cikin sallah shin farilla ce ko ba farilla ba yajibu wa qila la yajibu akwai malaman da ke ganin dole ne wasu na cewa ba dole bane wa qila yajibu idza qira'at as-sajda fi salati kamar al-imam ahmad yana cewa idan a cikin sallah aka karanta to dole sai an yi sujudu tilawa al-imam ahmad yace in dai a karatun sallah ne ana cikin sallah aka karanta ayar sujuda to wannan sujuda dole ne a yi ta shine sai ibnu taymiya ce shi wa wallazi yatabayyan annahu wajibun sujudu tilawa a sallah da ma a lokacin da ake tilawar alqur'ani ba a cikin sallah ba duk ma'anar su guda ne wajibi ne musulmi ya yi sujudu tilawa a fahimtarsa kuma babu shakka ayan nan tana mana ishara da wajibcin sujudu tilawa kuma ko da ba a ce wajibi ba ne bai kamata musulmi yana karanta alkur'ani ya zo wajen sujudu tilawa ba tare da ya yi shi ba bai kamata ba idan dai mutum yana yanayin da zai yi sujudan nan ya kamata ya yi ta akwai hadisin da aka rawaito daga sayyiduna ali bin abi talib yana sahihu muslim babu bayani itlaq ismi al-kufr ala man taraka salata hadisin 81 annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qara'a ibnu adam adam as-sajdata fasajada duk sa'ilin da dan adam yana karanta alqur'ani sai iso wata ayar sujuda da ya karanta sai yayi sujuda din manzo Allah ya ce ita zala shaitanu ya saboda wannan sujudar da musulmi yayi yi kebewa keɓewa yake yana shirga kuka iblis yana kuka mai dalilin kukan yana cewa ya wailahu umira ibnu adama bis bisujudi fasajada falahu aljanna dan adam an masa umarni Yayi yi sujuda saboda haka da ya zo karatun alkur'ani ya ga wajen sujuda sai ya yi sujuda kuma zai samu aljanna wa umirtu bisujudi sujudi fa abaitu ni kuma an min umarni in yi sujuda naki falin naru yace ni kuma wuta ce tawa ashe ko dan wannan hadisi ya kamata mutum ya gane muhimmancin sujudu tilawa duk sa'ilin da mutum yake karanta alkur'ani in kai wannan sujuda to shedan kuka yake yi saboda bakin ciki saboda kayi sujuda guda daya a lokacin da kake tilawa ta alqur'ani don haka riko da sunnar annabi yake da muhimmanci ala kulli hali من الله ما دوك فدا غبا تتدافع قلوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع ألا يتشغى بدا سبا انت ودن دسكي ايماني دا ايو ينسى الله كساموني ودن دسكي ايماني دا ايو ينسى yana cewa inna ma yu'minu bi ayatina waɗanda suka yi imani da ayoyinmu kawai sai ce to idan suna karanta alkur'ani suka iso wurin sujuda suna yi na biyu fa takajafa junubuhum anil mabati sassan jikunan suna nisantar makwanci sassan jikunan suna nisantar makwanci kenan ba sa yawan kwanciya ba sa yawan bacci yad'una rabbahum suna kiran Allah suna bautansa khawfan wa tama'a a halin tsoro da halin kwaɗayin samun rahamar shi wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan suna bada da taimako daga dukiyar da muka ba suna batar da dukiyar su a hanyar Allah a hanyar taimakon addinin sa da taimakon bayan Allah wannan shi yasa mutanen farko ba su saki jiki da barci ba wannan ita ce siffa ta mutanen da suka samu cikakkiyar imani ya eh, kasance ibadarka a dare ta fi yawa dare gaba ɗaya ba baccinka ne fi yawa ba ibadarka ta fi yawa idan ibadarka ta fi yawa to ka nisanci makwanci ai shine sa Allah ce ta tajafa junubuhum anil magaji akwai hadisin mu'az ibn jabal wanda yana arba'una hadis wannan hadisin annabi ya fassara ayan nan da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mu'az ya ce masa ya rasulullah أخبرني بأمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار يا رسول الله تبان لابار وانا أيتي aikin da idan na rike zan shiga aljanna aikin da idan na rike zan nisanci wuta sai manzon Allah ya ce a sa'alta an azimi kai tambaya game da babban al'amari wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu alai amma duk da haka yana da sauki ga wanda Allah ya sauke mishi kai tambaya akan babban al'amari menene babban al'amari aikin da zai shigar da kai aljanna ya raba ka da wuta babban al'amari ne saboda gaba daya rayuwar duniyar akan wannan abin muke rayuwar duniya gaba daya an tsara ta ne saboda me in ma shiga aljanna ko wuta to kaga babban abu ne wanda ya tsira ya shiga aljanna ba shakka ya samu ya dace da babban al'amari shine sai manzon Allah ya ce amma kuma wanda Allah ya sauke mishi abu ne mai sauki sai manzon Allah ya ce wa mu'azu ta'budullaha la tushriku bihi shay'an ka bauta ma Allah baka shirka da shi da komai wannan kalmar shahada kenan wa tuqimu salata ka tsaya da sallah wa tu'ti zakata ka bada zakka wa tasuma ramadan kai azumi wata ramadan wa tahujju albayta ka je aikin haji wannan kalmomin shiga musulunci kenan shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamu salati wa ita'u zakati wa sawmu ramadan wa hajjul bayti kaga annabi yana cewa in dai kana son shiga aljanna ka tabbata rukunnan musuluncin nan ka rike su sai ce masa ala adulluka ala abwabil khairi kana so in gaya maka kofofin alkhairi in nuna maka sai manzo Allah ya ce masa as-sawmu junna azumi garkuwa ne wa sadaqatu tudfi'u al-khati'a sadaka kuma tana bishe laifi sadaka tana batar da laifi zunubi da kake ma Allah in kana sadaka zunubin sai ya dinga goge laifin shi da kansa shi samun zan Allah ya ce kama fi ulma'un nara yadda ka san ruwa yake bishe wuta haka nan sadaka take goge laifi to sai manzon Allah ya ce wa salatu rajuli fi jawfil layl mutun ya tashi a cikin dare ya kama sallah mu'azu ya ce sai manzon Allah ya karanta wannan aya ta shida ta suratul sajda تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون حديث ينا صحيح سنن الترمذي حديث ندبوبي دا دليل دا غوما دا كما صحيح سنن ابن ماجه حديث ندبوك دا دليل دا ترى kaga annabi ya yaba Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana waɗanda ke tafiya aljanna ga siffansu kuma Allah ya yaba musu saboda tashi da suke cikin dare su yi ibada sadakar da suke bayarwa addu'ar da suke yi sai Allah ya musu tanadin wani masauki a gidan aljanna wanda babu kamar shi me Allah ya ce fala ta'lamu nafsum ma ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون شيني تي الله يتي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم باب ونريد يسمي الله يقوي مسو من قرة أعين game da ni'imar da take sanyaya jaza'an bima kanu ya'maluna saboda sakamako na abin da suka kasance suna aikatawa wato malamai na cewa akfawul a'malahum fa akfa Allahu sawabahum sun boye aikin su sai Allah ya boye ladan su mutum ya tashi a cikin dare ba mai ganin sa sai Allah ya kama yin nafila shi kadai ya kama nafila babu wanda ya san yana wannan sallar in ba Allah ba to kaga ya ɓoye aikinsa tunda ya ɓoye aikinsa to Allah zai ɓoye mar hisabin shi ladansa aljanna ce kuma wannan ya taho ta bayanai na Allah a wurare daban-daban duk tsarin su guda ne kama a suratul furqan aya ta 64 wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama walladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama waɗanda suke kwana kaji yace ya bi tuna kwana suke yi saboda haka anan yace sassan jikinsu na nisantar makwanci a suratul furqan Allah yace suna kwana sujuda kawai suke suna miƙewa wato sallah suke ma Allah ne Allah yace a ƙarshe can ula'ika yujzauna al-ghurfata bima sabaru Allah zai saka musu da wasu benaye a gidan aljanna saboda hakuri da suka yi ba mutumin da zai ya tashi cikin dare ya yi sallah mai hakuri wai laqawna fiha tahiyatan wasu salama a suratul ce. nan ma ka ga haka Allah ya faɗa innal na fi jannatin wa uyun na ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un qalilan min al-layli lokaci kaɗan ne na dare suke bacci kaɗan suke barci amma a suratul furqan Allah madaukake ce ya bi tuna da rabbi kwana suke suna sallah ashe ba kwana cur bane tunda wannan ayat Allah ya ce qalilan ma yahtaun kaɗan ne lokacin da suke kishin gida kamar yadda Allah ke gaya wa annabi qumil layla illa qalila qumil layla illa qalila kai tsayuwan dare gaba daya illa daren yankin kaɗan ne kawai zaka yi bacci su kaga kenan wanda duk ya mai da wannan shine salon rayuwarsa ya zamanto duk dare zai tashi yana ibada to babu shakka Allah ya masa alƙawarin gidan aljanna wannan aljannar Allah ya ɓoye ta kuma ka ji abin da Allah ya faɗa da kansa fala ta'lamu nafsun babu wani rai wanda ya san irin ni'imar da Allah ya shirya maka zai baka a gidan aljanna babu wani rai da ya sani babu shi idan aka ce Falata alamu nafsun kaga ana nuna babu wani dan adam wanda ya san aljannar da Allah zai baka yanda ka buya ka bauta ma Allah shi kuma Allah ya boye aljanna ka babu wanda ya ganta wannan ya samu fassarar manzon Allah hadisin yana sahih bukhari babu qawlihi Falata alamu nafsun ma ukhfiya lahum ita kanta wannan aya al-imam bukhari ya fassara ta ya kawo ta hadisi na 4244 da kuma al-imam muslim hadisi na 2824 hadisi na mutafakun alai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala allah allah madaukaki ya ce kaga alhadisul qudsi ne allah madaukaki ya ce a'adattu li ibadi as-salihina na tanada ma bayina na kwarai ma la ainun ra'at abinda wani ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at kuma wani kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi basharin kuma tunanin hakikaninsa bai taba aukuwa a zuciyar dan adam ba sai manzon Allah ya karanta wannan aya da ya karanta wannan bayani sai ya karanta wannan aya fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun hadisi ne muttafaqun alayhi so manzon Allah ya fassara wannan aya da cewa ita aljanna akwai aljannar da wani bai taba ganin ta ba Allah ya ɓoye ta babu ido da ya taba gani babu kunne da ya taba jin bayanin hakikanin abin da ke ciki babu zuciyar da ta taba tunanin hakikanin ni'imar da Allah ya sa a cikin wannan aljanna to kaga kenan ya gwada cewa akwai aljanna da babu wanda ya santa sai Allah babu wanda ya santa sai Allah subhanahu wataala to inda aka samu mushkila an sake samun hadisin Abu Hurairah wanda a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamma khalaqa Allahu aljannata a lokacin da Allah ya halicci aljanna sai ya kira mala'ika jibrilu izhab fanzur ilaiha yace jibrilu je ka dubi aljanna bayan Allah ya gama halittar aljanna ka san Allah da kansa ya halicci aljanna da hannunsa sai ya ce wa mala'ika jibrilu je ka dube ta fa zahaba fa nazara ilaiha mala'ika jibrilu da ya tafi ya kalli aljanna sun maja sai ya dawo sai mala'ika jibrilu ya ce rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa da kalaha ina rantsuwa da buwayarka yanda ka halarci aljannan nan duk wanda ya ji labarinta to zai shige ta duk wanda ya ji labari ma sai ya kokari ya shige ta to da da malaika jibril ya faɗi wannan sun mahaffaha bil makarihi sai Allah ya kewaye aljannan da abubuwan da rai bai so ya kewaye ita aljanna da abubuwan da rai na dan adam baya so kai kaga baka son ka tashi kai sallah a cikin dare to ire-iren waɗannan baka son sadaka baka son azumi baka son sallah abin da rai bai so to su ne aka kewaye aljanna da su sai ce jibrilu izhab fanzur ilaiha je ka sake dubawa kuma mala'ika jibril ya tafi da ya dawo sai ce ay rabbi wa izzatika laqad khashitu Allah yadkhulaha ahadun kai ya Allah yanda ka zagaye aljanna da abubuwan da rai bai so ni ina tsoron anya ma za a samu wanda zai shiga aljanna kuwa kala sai Allah ya ce to wannan an gama falamma khalaqa Allahu an-nar lokacin da Allah ya halicci wuta sai ce ma jibrilu izhab fanzur ilaiha je ka dube ta fa zahaba fa nazara ilaiha ya tafi ya dubi wuta da ya dawo sai ce ma Allah tabaraka wa ta'ala ay rabb wa izzatika la yasma'u biha ahadun fa yadkhulaha ai yanda naga wuta dinnan to zai wuya a samu mai shiganta inda ya ji labarin ta fa nazara ilai eh, shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ah, fa hafaha bi shahawati sai ya kewaye ita wuta ɗin da sha'awa abin da rai yake so abin da ran ɗan adam yana so sai aka kewaye wuta da su saboda ka ɗan adam yana son zina yana son fasikanci da waye to duk sai aka kewaye wuta da su sun makala sai ce jibrilu iz haffan ilaiha je ka sake duba wuta fa zahaba da ya tafi fa nazara ilaiha thumma jaa yace ay rabbi wa izzatika qad khashitu baka yabqa ahadun illa da kada. abubuwan da aka kawata wuta da su dinnan kai ina tsoro anya akwai wanda ma ba zai shiga wutan nan ba kaga wannan hadisin ya yana ya inganta wannan hadisi ya inganta kuma yana tabbatar mana bayan Allah ya halicci aljanna mala'ika jibrilu ya shiga ya ganta to amma ga gashi da Allah ya faɗa a wannan ayan, fala ta'lamu nafsun babu wani rai da ya san abin da ke gidan aljanna kuma wancan hadisi da muka karanta shi ma ya inganta yana sahihu sunan abi daud hadisi na 4754 ya za a hada su domin abinda alkur'ani ya tabbatar mana a cikin wannan sura babu wanda ya san ni'imar da take gidan aljanna sai Allah fala ta'lamu nafsun sannan kuma ga hadisin Abu Hurairah da muka karanta muttafaqun alai Allah da kansa ya faɗa a cikin al ƙudusi qudusi ya tabbatar da cewar ya shirya ni'ima a gidan aljanna ni'imar da wani ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labarin hakikanin ni'imar ba kuma babu zuciyar da ta taba suranta hakikanin wannan ni'ima to ya mu yi mu hada waɗannan hadisai akwai manyan masana hadisi a tarihi kamar al-Imam Abdurrahim bin Husayn al-Iraqi shine ake kira al-Hafiz al-Iraqi shekararsa 637 rabonsa da duniya yana da littafi da ake kira tarhu tasrib fi sharhi at-taqrib masanin hadisi ne a mujallar na takwas shafi na 274 ce eh za mu iya ba da amsa amsa ta farko annahu ta'ala khalaqa fiha ba'da ru'yati jibril alaihi salam umuran kaseera ai Allah da ya gama halittar aljanna sai ce mala'ika jibrilu je ka duba mala'ika jibrilu da ya shiga ya duba ya dawo ya ba da ra'ayinsa shikenan mala'ika jibril bai koma ba daga wannan lokaci sai Allah ya sake ma aljanna kwaskwarima da Allah ya yi ma aljanna kwaskwarima lam yaqli alaiha jibril wala gairu kaga da ne mala'ika jibril ya shiga aljanna ya ganta amma daga baya fa da aka yi mata gyara aka yi ƙari babu wanda ya sani har shi kansa mala'ika jibril kaga wannan ya hada hadisi da aya din fatilkal umuru hiya al-musharu ilaiha fi hadha al-hadisi na biyu innal murada bil a'yuni wal azani ai annabi ya karanta mana alhadisul qudusi Allah tabaraka wa ta'ala yace yayi tanadi a gidan aljanna abinda ido bai taba gani ba abinda kunne bai taba ji ba abinda zuciya ba ta taba tunaninsa ba to kunne zuciya idanu na mutane ne na mutane ne saboda haka mutum ake magana saboda haka yasa a ƙarshen hadisin sai annabi ya ce wala khatara ala qalbi basharin a kenan wannan kagaban da mala'iku dan adam bai taba ganin ni'imar da take aljanna ba babu shi eh annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai shi ya nuna masa banda manzon Allah babu wanda ya taba gani nan ma mala'iku bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ya sake gyara ma ita aljanna domin da'iman Allah yana mata ƙarin ni'ima ita aljanna wannan hadisi ya tabbatar mana kar ka ɗauka aljanna tana zaune yadda Allah ya yi ta a'a ƙara ni'ima ake mata tuntuni ba za a daina ba kuma har tashin kiyama to mala'iku ba a cewa suna da idanu da kunnuwa da sukata fala ma ni amini fila ibabihim ala zalika wannan misalin ya takaita ne ga mutane saboda haka mala'iku suna iya sanin me ke cikin gidan aljanna saboda ai masu hidimar aljannar ma akwai mala'iku mala'iku na shiga min kulli babin suna cewa salamun alaikum ah, suna gaisuwa ga yan aljanna kaga ya gwada cewa mala'iku suna shiga gidan aljanna sai na uku yace inna zalika yatajaddadu lahum fil jannati fi kulli waqtin idan aka ce ita aljanna ni'imar da ke cikinta babu wanda ya sani in ba Allah ba wannan ma gaskiya ne saboda ni'imar aljanna ba ta kare ba kullum Allah yana jaddada ni'ima ga ita aljanna Allah ka samu na cikin masu shiganta to sai Allah madaukaki bayan yayi wannan bayani mai kwadaitarwa yayi mana tambaya yace afaman kana mu'mina kaman kana fasiqan لا kana mu'mina yanzu wanda ya kasance mumini ne مؤمنين kana fasikan yana daidai da wanda ya kasance fasiki ne sai Allah ya ce la yastauna ba sa zama daidai wannan ya gwada cewar idan mutum yana so ya samu ni'ima ta Allah to sai yi riko da shiriyar manzon Allah mutumin kirki da mutumin banza ba sa zama daya فسورة صاد يتي أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فسورة الحشر فالله يتي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فسورة الجاثية أم حسب الذين اجترفوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون wato alkur'ani gaba ɗaya Allah ya gaya mana mutumin kirki da mutumin banza ba ɗaya bane saboda ka kai kokari ka bar duniyan nan kana da shaida ta imani kar ka yadda ka bar duniya kana da shaidar fasikanci wanda ya bar duniya da shaidar imani shi yake samun irin wannan makoma sai ya ce amman lazina amin amman lazina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa نزلا بما كانوا يعملون أما الذين آمنوا ودن سكي إيماني وعملوا الصالحات كما سنية أيوكا إن كانت تدو كاشن سمتو فلهم جنات المأوى سنة سامن جدا جن الجنة أمت أيوم مقومة الله كسامنا نزلا بما كانوا يعملون أمت أيوم مسوكي ta dalilin abin da suka zama suna aikatawa in ka yi aikin kwarai to za ka samu gidan aljanna wa amma alladhina fasaku wa amma alladhina fasaku fa ma'awahum an-nar an yi kudu domin ha أعيدوا fiha. وذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأما الذين فسقوا أما ودن سكا فاسق أنشي ودن سكا فاسق أنشي فمأواهم النار مكومر سوتاتي الله كتريب كلما أرادوا أن يخرجوا منها دسا إلين دسكا ينفن ذاسو في تدقى والنوتا أعيدوا فيها سيأميد سوشكين وتا wakila ana ce musu wakila lahum ko azaban nari da ɗanɗana azabar wuta kun tun bihi tukazzibun wanda kuke ta karyatawa game da shi wannan ya faɗi cewa idan mutum ya shiga wuta zai yi ƙoƙarin fita amma ba zai yi nasara ba wannan ba a nan ayar kaɗai ba mun karanta a baya a surat hajji nan ma Allah ya faɗa aya ta ma kullama aradu an min ha min kammin wanda shi ya bambanta wancan aya da wannan kullama aradu an yakhruju minha min gammin u'idu fiha wa zuqu azabal harim wadanda aka sa su a wuta za su dinga ƙoƙarin fita amma Allah zai mai da su Allah ka tsare mu sai ya ce wala nuziqannahum min al'azabi ladina duna al'azabi lakbar la'allahum yarji'un ko ba sai an je lahira ba wala nuzi kan nuziqannahum min al'azabi al'adna lalle mun yi alkawari za mu dandana musu azaba ta kusa mece ce azaba ta kusa masa'ibud duniya duk wani fasiki bai gamawa lafiya Allah ya ce sai mun ɗanɗana mar azaba ta kusa ita ce ta duniya dunar azabil bari kafin azaba mafi girma ita ce ta lahira wato a nan duniyar ma mutum ba zai zauna lafiya ba Allah zai ringa jeho musiba gare shi me yasa la'allahum yarji'una ana fatan ko su yi tunani su daina wannan ya nuna maka cewa mutum yakan jawo ma kansa musiba ta fasikanci da yake yi mun karanta a baya a suratul rum suratul rum aya ta arba'in zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'd alladhi amilu ashe Allah yakan saukar da azaba ga ɗan adam dan ya hore shi Allah yakan saukar da musiba ta ringa samun mutum me dalili saboda ya hori mutum mutum yayi tunani shi yasa yace la'allakum yarji'un a suratul hajji a nan ma Allah madaukake ce la'allahum yarji'un Allah yakan saukar da musiba ta shafi mutum ko ta shafi dukiyarsa ko iyalinsa saboda ko yayi tunani ya nemi gafaran Allah me Allah ya ce a gaba wa man zalamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha إنا من المجرمين منكرون تستقرون ومن أظلم وأي فظالم شيء ممن ذكر بآيات ربه في يد وند أتمي وأزيق مدى آيوين الله أن تناتد شيء دا آيوين الله ثم أعرض عنها سنة سيكود كي دا آيوين متن ياجي وأزي تبس ياجي سيكود كي وانا شيني فاسقا شيئي kaji wa'azi kaza ba kyau kaza da kyau kai watsi da wannan wa'azi shine Allah madaukake ya ce inna minal mujrimina muntakimun mu masu yin ukuba ne ga masu laifi kaga wannan kamar siffa ce ta Allah kamar Allah yana nuna babu matsawa, duk mutumin da za a masa wa'azi ya kau da kai da gangan to ya jira ukubarmu mu tana zuwa shine ta Allah ce inna minal mujrimina muntakimun inna muntakimun Allah ya mayar da azabar kamar siffarsa ce ga mutumin banza ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في, مر... في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بام أن موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه تكركزا تكن كوكنتو game da haduwa da annabi Musa idan lamirin liqa'ihi ya koma ga Musa ko kuwa lamirin liqa'ihi ya koma ga alkitab dayan biyu ne dama abinda malaman tafsiri suka dauka kenan idan aka ce fala takun fi miryatin min liqa'i Musa wato Allah yana tabbatar ma annabi saboda lokacin da manzon Allah ya tafi Isra'i Mi'raj ya zo ta hadisin Abdullah ibn Abbas hadisin yana da yawa hadisai da aka rawaito game da tafiyar al-mi'raj tafiyar da manzon Allah ya zuwa sama ta bakwai a riwaya ta Abdullahi bin Abbas annabi ya hadu da annabi Musa alaihi salam manzon Allah ya hadu da annabi Musa a sama to shine sai Allah yake ce ma annabi Muhammad kar ka rika kokon tan haduwan kan nan ga Musa ai ba shakka Musan ne kun hadu babu shakka wannan da ka haɗu da shi a sama ɗin musa ne salam to wannan kenan idan mun ɗauki lamirin ya koma ga lika'i musa amma akwai malaman da suke ganin ana magana ne akan alkur'ani wa laqad atayna musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'i alkitabi wato haduwa da littafi Allah ya ce mun ba mu annabi Musa littafi kar ka yi kokwantan kai ma ka samu littafi irin na annabi musa alaihi salam waje allahu hudan libani isra'il mun sanya littafin annabi musa ya zama shiriya ga banu isra'il kamar yadda alkur'ani yake zama shiriya ga al'ummarka sai Allah ya ce wada'alla minhum hadu, yahduna bi amrina lamma sabaru وكانوا بآياتنا يوقنون a منهم أئمة mun sanya daga cikin banu isra'ila an samu shugabanni daga cikin banu isra'ila an samu shugabanni ya haduna bi suna shiriwa da wato tariko da umarnin Allah tabaraka ta'ala lamma sabaru lokacin da suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinuna kuma sun kasance suna yaƙini. suna da yaƙini game da ayoyinmu wannan ayat tana da bayani mai tsawo babu kuma lokaci amma daga cikin abin da malamai suke magana a kanta kamar ibn al-qayyim a littafin madarijus Ya ce wannan ayat tana karantar da mu matsayin al-yaqin menene al-yaqin al-yaqin shine imanin da babu shakka a tare da shi idan imaninka ya kai haddin da baka shakkan Allah ba ka shakkan wani al'amari na Allah to lokacin da yake cewa imaninka ya kai martabar yaƙini to idan aka samu haƙuri da yaƙini suka haɗu idan aka samu haƙuri da yaƙini sun haɗu in ji ibn al-qayyim jawziya a littafin madarij salikin idza tazawwaja as-sabr bil yaqini wulida bainahuma husulul imama fi dini idan an samu yaƙini da haƙuri to zai samar da shugabanci na addini idan ba a samu ba to ba za a samu shugabanci na addini ba shine sai ba da hujja da ita wannan aya ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun banu isra'ila sun samu shugabanci mai kyau saboda suna da yaƙini game da attaura da Allah ya ba su littafi ne babu shakka daga Allah ne ba sa shakkan alƙur'ani eh, taura to sai ya zama suna aiki da attaura ɗin kuma suka haɗa da haƙuri sai Allah ya ba su shugabanci idan musulmai suka yi riko da alƙur'ani suna da yaƙini cewa alƙur'ani shiriya ne suka haɗa da haƙuri to Allah zai ba su shugabanci na ƙwarai abinda malamai suke cewa duk sa'ilin da aka samu yaƙini da haƙuri sun haɗu to za a samu shugabancin kirki in mutum yana da imani amma bai da haƙuri misali shugaba ne an samu yana da yaƙini ƙwarai mutum ne mai ƙarfin imani amma bai da haƙuri to shugabancinsa ba zai yi albarka ba idan aka samu mutum ne mai haƙuri amma babu imani yana da haƙuri amma babu imani to zai dan kamanta shugabanci amma shi ma shugabancinsa ba zai albarka ba shugabanci mai albarka shine a samu musulmi mai yaƙini ya zama mai haƙuri Allah kuma ya datar da shi da shugabanci to wallahi za a ji daɗi Allah kuma mana zaɓin irin waɗannan wannan ya taho ta bayanin da malamai suka yi a kai ya ce in ka dubi martaba ta yaƙini haka za ka gani Allah ya tabbatar mana babu masu amfana da ayoyin alkur'ani sai masu yaƙini wannan ya taho a suratu zariyati wa fil ardi ayatul lil muqinina ashe banda mai yaƙini babu wanda yake gaskanta ayoyin Allah sannan ka dawo suratul baqara a farkon suratul baqara walladina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun duk wanda aka ce maka ya samu yaƙini to baya shakka game da al'amarin alƙur'ani ko kuwa wani abu da ya shafi lahira sannan idan ka koma ka dubi yan wuta sai ga su kuma Allah ya raba su da abin da ya shafi yaƙini wanda ya zo a suratul ce aya ta 32 wa idza qila inna wa'da allahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas sa'atu inna zunnu illa bannan wa ma hannu bi mustaqinina kaga ya nuna kafirai kullum a cikin shakka suke babu yaƙini. saboda ka sai ibnu qayyim ya yace fal yaqinu ruhu a amalil qulubi duk aikin da zuciyar dan adam za ta yi rai na wannan aikin shine a samu yaqini idan babu yaqini aikin da zuciya take aikin banza ne allati hiya arwahu a amalil jawarihi farko zuciya ta samu yaqini idan zuciya ta samu yaƙini sai ta samar ma aiki na gaɓuɓɓa su yi albarka idan aka samu zuciya tana da yaƙini to za a samu jiki ya zabo da ta wajen riko da aikin gaskiya to wannan ita ce martabar da take kai ka ga martaba ta as-siddiqiyya inji ibnu qayyim jawziya dama daga martaba ta yaqini a samu da hakuri to sai martaban as-siddiqiyya wanda ita ce ke bayan martaba ta annabawa me Allah ya ce a gaba inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun inna rabbaka huwa yafsilu bainahum lalle Allah mahalicinka shine zai rarraba hukunci a tsakaninsu Yau, yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama fi ma kanu fihi yaktalifun cikin abubuwan da mutane suka yi ta sabani duk sabanin da kaga mun yi a duniya Allah ya alkawari sai ya rarraba bayani a tsakanin mu a ranar tashin kiyama awalam ya hadi lahum awalam ya hadi lahum kama halakna min qablihim min alqurun yamshuna fi masakinihim إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يهد لهم شن بيبين غريس بني لم يهد لهم لم يتبين لهم شن الأمر بيبين غريس بني كم أهلكنا من قبلهم من القرون ɗarurukan shekaru nawa aka halaka kafin ku kafin su wato mutanen makka yamshu na fi matakin suna tafiya a cikin gidajensu ɗaruruka saboda larabawa suna tafiya sham fatauci wuce suna ratsa ƙasashen samudawa za su ga cewar Allah ya halaka wasu a da inna fi zalika la ayatin afala tasma'u afala yasma'un lalle cikin wannan akwai ayoyi yanda Allah ya halaka wasu kai ma ka sani gaba akwai mutuwa tana samun ka saboda ka kai makanka shiri shi sa Allah yake afala yasma'un shin ba su ji ba su jin wa'azi su gane awalam yarau anna awalam yarau كنا نسوق الماء إلى الأرض أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرود فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون awalam yaro kuma ba su gani anna nasukul a muna koren ruwa Allah yana koro ruwa ilal ardil juruzi sai Allah ya kai ruwa matacciyar ƙasa Allah yana kora ruwa ta isa ga matacciyar ƙasa sai ƙasar ta rayu fa nukhriju bihi zar'an sai mu fitar da shuke-shuke ta'kulu minhu an'amuhum dabbobinsu suna ci wa anfusuhum da su kansu sai Allah yake afala yusurun shin ba su gani yanda Allah ya raya matacciyar ƙasa da ruwa ai kaga Allah zai iya da mutum bayan ya rasu wa yaquluna mata la yaquluna mata la fathu in kuntum sadiqin wa yaquluna sai suna ce ma annabi to yaushe ne wannan ranar aka ce al-fathu ranar budi saboda ita ce ranar hisabi tun daga ayata 25 Allah ya ce inna Allah huwa yafsilu bainahum ai Allah ya ce zai raba tsakanin su zai yi bayani filla filla za a bude bayani za a bude hukunci saboda haka suke cewa to yaushe ne ranar bude wannan hukuncin yawmal qiyama allazi fihi alhukmu bainal ibadi in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya wace amsa Allah ya ba وَيَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ الله ما دوكا كيتشي قل يوم الفتح كغايا مصران ربودي ران القيامة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم إيمان كافرين أو نرانا بذي أنفاني سبا شكاك كافرين ذا في إيمان أفلين كافرين وتو إذا أنك تاشي على هيرا باب كافرين za a tashi ne kowa ya yadda cewar Allah shi ne kaɗai wanda ya cancanta a bauta masa kowa zai tashi da imani babu shakka abinda ayan na take tabbatar mana kenan to amma imaninsu ba zai amfani ba yawmal Fati la yanfa'u allazina kafaru imanuhu imanin kafirai ba zai amfane su ba wala hum yunzaruna ba za ma a kalle su ba ba za ma a kalle su ba sai Allah madaukake ce ma annabi fa a'rada anhum wa antadir lahum muntadirun sai Allah ya ce ma annabi fa a'rida anhum sai ka kauda kai gare su ka kauda kai gare su wanta zai ka jira innahum muntadirun su ma masu jira ne bayan ka lura dukkan mu ba abin da muke jira banda mutuwa dukkan mu kwana a tashi inda muka dosa kenan shi sa annabi sai Allah ya ce ma annabi ka jira su ma masu jira ne yanzu in ka tafi in ka tafi maka ba ganin wani daga cikin su daga shi manzo har su din duk sun rasu saboda haka babu wanda Allah zai kyale shi a doron kasa ah, wato kamar yanda Allah ya halaka na baya haka nan kafirai ne yanzu su ma babanin su Allah zai ba akwai wanda ya rubuta tambaya ya ce mutum ne yana da matarsa sai yana neman wani auren a gaban matarsa sai budurwar eh, take eh, budurwar da yake nema ta rika yi masa flashin misali karfe goma na dare sai shi kuma ya kira ta su ta hira soyayya a gaban matar ko hakan daidai ne ai gaba daya eh, communication tsakanin manemi da mace haramun ne ba ma ba ma kira cikin dare ba wayar ma tsakanin manemi da mace ba shi da hurumi a sunnar manzon Allah wanda ya zo cikin fatawa nurun Allah tarbi a mujallar na goma shafi na 87 ba daidai ba ne a samu mu'amala tsakanin mace da maneminta ta hanyar waya musamman a kafofi na sadarwa wannan ba shi da hurumi babu hujjarsa babu hujjarsa saboda haka abubuwan da mutane suke aikatawa ba daidai ba ne bare kuma har a kai ga mutum yana hira da macen da bai riga ya aure ta ba ta waya din har ta kai ga iyalinsa ma tana ganewa wannan ba shakka ya saba ma ka'ida wannan ya zo cikin bayanin al-usaimin yana fatawa nurun ala darbi mujallar na goma shafi na tamanin da bakwai ya kamata mu hattara mu kiyaye shi neman aure yana da bayaninsa a sunnar manzon Allah kuma mu tsaya inda sunna ta tsaye da mu inda Allah ya tsaye da mu mu tsaya daidai nan to za mu tsira wannan shi ne ƙarshen tafsirinmu na wannan shekara kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana a wuraren da muka dace da faɗan daidai ya gafarta mana inda muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana ibadar da muka yi a cikin wannan wata da ibadar da za mu yi kafin wata ta ƙare kuma muna roƙon sai amshi addu'o'inmu waɗanda muka yi a cikin wannan wata mai albarka akwai mutane da yawa da suka nemi Allah ya yaye musu cututtuka da suke fama da su muna roƙon Allah ya yaye musu waɗannan cututtuka da waɗanda suke neman Allah ya biya musu bukatu Allah ka baraka wa ta'ala ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah muna roƙonka ka yi albarka ma rayuwarmu Allah ka sa albarka ma rayuwarmu Allah ka sa albarka ma iyalanmu Allah ka sa albarka ma yaranmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma waɗanda suka taimaka ma gudanar wannan tafsiri hanyoyi da dama akwai waɗanda sun taimaka da dukiya wasu suna halarta wasu suna yaɗa wannan wa'azin hanyoyi suna da yawa manzon Allah yana cewa addalu alal khairi ka fa'ilihi duk wanda ya nuna alkhairi da shi da wanda ya aikata ladan su guda muna roƙon Allah ya gafarta ma iyayenmu ya gafarta ma ƴan uwanmu Allah madaukake ya sa ƙarshen rayuwar mu ta yi kyau Allah ka sa mu cika a wannan rayuwa ta mu ta duniya muna musulmai yanda muke haduwa a masallaci Allah ka hada mu a gidan aljanna kuma aljannar ma ta alfirdausi wanda ma yake zuwa leƙen asiri shi ma Allah ka sa duk da shi Allah ka sa tun mu shiga aljanna to ba sani ba ko akwai magana shugabanni to Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك